akwai wanda yake riko da sanadin wa ya tamidu alaiha amma sai rinka ganin sanadin da ya riko da shi shi ya bashi komai karu karuna ko can innama utituhu ala ilmin indi haka ne mutum ya ce aini course din da na karanta din dama sai marketable course bayan da za a ce na rasa aiki dama ya kamata ai by nature zan zama director ne lokacin da nake shekara ta kaza kaje sa professors nawa ne ba su kai ka ba kuma sun karanta abin da ka karanta ko kun fahimta wanda zai dogara ga Allah sai dogara ga waye shi shi ya riko da sanadin ya je makaranta ya karatu amma sai ɗauka shi saboda ya karatu to ya dogara da karatun shi ne karatun ne zai ba shi komai iyawan shi zai ba shi komai har wani abu ya faru ka ya ce mu ne fa mu ne fa mu na wasa ne da aiko kaga da matsala malam ce irin wannan shirka ce ita ce wadda a baya ce shirkul khafi ko wanda eh, yunafi yakan kore gaba ɗaya in mutum ya zo yana ganin ma ai ba Allah ke ba iyawansa ke bashi to kaga wannan ya kore ma mutum imaninsa auyan kusur tauhid ko ya tauye ma mutum tauhidinsa mutum ya ce eh, ai Allah ne mana amma kaga amma ko kuma da Allah ya bamu da iyawanmu lala Allah da iyawan ba ɗaya ba ne Allah ne ya bamu sannan iyawanmu kaga ka fifita Allah gaba amma Allah da iyawanka daidai wa daida a ba kai sa ba a waye kai an fahimta ba a haɗa wani da Allah maɗaukakin sarki a cikin abubuwa da ka shafi kauniya na halitta da kaza sauransu da a shari'a ce to ana ake haɗa Allah da manzansa amma duk abin da ba a shari'a bane wa ti Allah wa ti rasul wannan wawun din ta idafa ba ta a shari'ance ne kadai zaka sa su kamar yadda malam Uthaymin ya faɗa to amma ka haɗa Allah da manzansa ma a haɗe shi kansa annabi sallallahu ya haini akan wannan an fahimta ya shiga wani ya zo ya ce mai insha Allah wa ita in Allah ya sauka ka ga kaga son ka da na Allah daidai wa daidai ya sa su annabi na masa faɗa ya ce ka ce in Allah ya ga dama shi kadai yanzu kana sa ni ne kishiya ga Allah